banin talti sai gi bisan sai kwa dia bina zumbu ane ha ngam bai kanan addu'a ta borai jin gayan nan ga kunutu ka kima addu'a ta jingara ayyasaha eh, hadisai kurra kan kwa da alayhi salatu wassalam agate jingar kurra lula banda alasar banda watkan sandai gono watkan wangu gono watkan kan goga a di wata kan bor ni to ka haddi darete eh, eh, eh, iga addu ta boray dinga wadin sabay sengano ne na umar no na na fila da wani din sintin kanin gan limam taradi ne kanin ga tarawiho dini sokon abinde iga addu ta nganya kan yan kanyen koiwon gudo yan ima fursan daira isintin ka ado tanya kufosini din se addu'a dira odi se no ba songo nigdi makalima mai ga addu'a din te kayan ta gingarora iga ke kan allahumma ansur ikhwana fi cheshan allahumma ansur ikhwana fi fi afghanistan allahumma ansur mujahidin fi sabilillah fi kaza wa kaza yani ga aramirnya irkoi ni mer nyak fo sina halasi kango checheni den mer nyak fo sina halasi kayongo afghanistan ya kwani mer bore kayongo ga tangam kul halasi nan kul kayayigo an ga wadini eh, sunna kan sayyidina umar sambu zamir ya sina se bid'a zamir ko da bankino fonda kan hankite ku sunna no an ga ngano cinga bon se kan bid'a hannuno wani kan no kai irko da ma na sambu kalkayan do hane yani ga lokaci rano yurgo kan igba bor munafila dinte igba bor mufatta ko koy jingare ane bora kul mufatta koy jingaro jindo da zan kai da wai borai da alborai da jama'a kulu amma dai aye ka kafin ramu kan na filin kan ligéen ga teni fura zamir koy de ambo alayhi salatu wassalam aran di kan aga fatta ku kai ka te jama banda aga yek gormo ngo kwar ka te ya ni ga wudi yon kul sunna no dinne teni kwar sunna no din ko ka te jama banda sunna no amma dinne teni kwara gin ka ta site zama ta mu wasu gumo a ginkita kyau yan ai sikubai a te duka yan wasu kubai dinne te garai mo Ni ce me niceme su sufura gono jama ce su sufura gono gingaro sare ya ngai da hatta yangai sambin sayango mo ngo mo wadi ni a tabbata yango gono yani ga me hauhan dora borai muna fila din ba funan di har da kan a baga wai ka hadisai kura man kama ramadana imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi garkul kadna nafila din ta kiman da su sufura keken sai yafin sai haikukan bisin zuno ba ga yarke mo kan babor sigi me hau nan da yan sai wal gunda sai mojanta kan manin gangi mihin ka la ya kai kaite to ni gihin ka nafila keke amte ni sai sufura a banin jan mai hau ni mai ka jan nafila ko ne to wadin yan eh, sunan al muakkada